وخلق الجان من مارج من نار kuma ya halarci uban aljannu daga harshen wuta zalla wadda babu hayaki a cikinta